barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor ya gwandu da ke a nan sabo unguwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau laraba biyu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da hudu da da arba'in uku bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul Rum jiya mun tsaya aya ta 29 yau za mu tashi aya ta 30 fa waje wajhaka da dini halifa a'udhu billahi minash shaytanir الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون طيب الله يكي dama mun faɗi cewa a sura kamar suratul ankabut wani lokaci Allah yana magana da mushrikai wani lokaci Allah yana magana da mu'minai bayan mun tsaya jiya inda yake baraba lakum masalan min anfusikum Allah ya buga ma kafirai misali daga kawunan su yayi khitabi da su yanzu kuma sai khitabi sai magana ta jawo ga mu'minai Allah yake fatim wajhaka lid dini hanifan ya kai annabi da waɗanda suka yi imani tare da kai ku tsayar da fuskar ku Da addini kuna masu tsayawa inda aka tsaye da ku kuna masu kauce mashirka shine kuna fa'a lillahi ghayra mushrikeena bihi kuna waɗanda kuka tsaya inda aka tsaye da ku haka ake so mutum ya kasance ya kauce ma ya kauce ma bautar wani abu dama suran mun ce suran makka ce wanda yake a ɗabi'a ce ta suran makka ta ya kira zuwa ga tauhidi lokaci Allah ce fa in kai annabi ka tsai da fuskarta, amma ana nufin da mabiya ne me ke nuna haka can gaba Allah ya ce munibina bai ce muniban ba watan duk duka ake nufi in an yi ma annabi magana saura mutane suna shigowa kamar ya ayyuhan nabiyyu idza qallaqtumun nisaa faɓallikuhunna li iddatihinna kun ga ayat ta fara da ya ayyuhan nabiyyu da ya kai annabi ta ce idan tsallakatumun nisa'a idan ku jama'a suka sake mata wata annabin ake wa fitsabi amma kuma yana nufin duk al'umma ta yi don shi ne ya zo fa in waje haka liddini hanifan aya ta gaba ta zo munibina kuna masu komawa ga Allah Ba ka fa in waje haka liddini hanifan ka tsai da fuskar ka ga addini tsayawa inda aka tsai da kai kana mai kaucewa daga shirka da abubuwan da aka hane ka fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha wannan ita ce fitsira ita ce asalin halitta da Allah ya ƙagi mutane a kanta watan asalin halittar da Allah ya ƙagi mutane a kanta shine tauhidi da kauce mai shirka dan adam kamar yadda ya inganta cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi yake cewa khalaqtu ibadi fa'a. fa fa ajalatuhum shayatin wa an na halicci bayina suna tsayawa suna kauce ma shirka sai shekaru suka zo suka kautar da su daga addini su kawo shirka asalin ɗan adam da za a aji ɗan adam shi kaɗai a daji ya tashi abinda kawai ke gani shine duwatsu shine sama shine ƙasa shine dabbobi da ba zai bauta ma dutsen ba ba zai bauta ma rana ba zai bauta ma wata ba ba zai bauta ma dutse ba ba zai bauta ma duk waɗannan abubuwan da annan ba duk ɗan adam da ka ga shirka ya bauta ma gunki ya bauta ma bishiya ya bauta ma dutse to sa shi aka yayi amma ba haka ba haka yake ba don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce hadisi da cikin sahih bukhari da muslim annabi ce kullu mauludin yuladu ala al-fitra dukkanin wanda aka haifuwa ana haifa shi ne akan fitra akan ya bauta ma Allah shi kadai fa abwahu yuhawidani uwayen shi ke mai da shi ba yahude awi ne ko su mai da shi nasara awi ne ko su mai da shi ba majuse kama tuntijul bahimatul bahimata a jam'a kama yadda dabba ke haihuwar dabba da cikakkan gabbar cikakkan halitta Har ka rauna fiha min auja annabi ce kuna ganin wanda aka taba haihuwa mai yankakken kunne ko mai wacce ba da kafa ɗaya duk a duniya duk a duniya wannan abin ke samu amma da za a bar dabba yadda za a bar ɗan adam yadda yake da ba zai wa Allah shirka ba don shi duk halittun da Allah ya yi duk halittun da Allah ya yi duk mai shirka da aljannu da mutane su ma aljannu su suka fara su suka fara kaucewa shaitan shi aka fara cewa su sujuda ya juda. daga nan sai ya kangare daga nan sai ya dinga kangare da dan adam duk dan adam inda aka kangare ya shirka shaitan ne ya saye za ka har shirka tsakanin mutane da aljannu take amma sauran halittu gaba ɗaya fa Allah cewa cikin suratul Isra tusabbihu lahu samawati sabu wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah yake da sama da ƙasa da abin da a tsakaninsu da komai da kuka sani yana tasbihi ga Allah sai dai ku ne ba ku fahimtar kun sai ku ne ba ku fahimtar ba ku fahimtar tasbihin su don haka komai da komai akan tsira yake komai da komai akan tauhidi yake ni Allah yake cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب sai Allah ya ce mai take wa kafirun minan nasi wa kafirun haqqa alaihim azab Allah ya ce al'amta ga shin mutu gani ba anna Allah ya tilla hu man fi samawati wa man fil ardi cewa Allah wanda as sama da wanda kasa duk Allah take wa sujuda wa shams wal qamar wan nujum garana da wata da taurari wal da duwa wa shajar da bishiyoyi dawabu da dabbobi duk Allah suke wannan babu togewa da aka wajen ɗan adam ta kace mai wa kafirun minan nasu da da yawa cikin mutane sun hasira wa Allah ta Allah ce wa kafirun hatta alaihil azab da yawa kuma azaba ta riga ta tabbata gare su don ka duk halittun da Allah ya yi babu mai shirka da Allah in ba halittu biyu ba in ba ɗan adam da aljani ba aljani ya fara yi kuma a kan ɗan adam da ya ji haushi sai ce wala ubuyan nahu ni ma zan fatar da su ba zan basu haka ba sai na batar da su sai shigo cikin adam amma a cikin mala'iku babu mai shirka da Allah a cikin duwatsu babu mai shirka da Allah a sama ba shi shirka da Allah ƙasa rana wata taurari bishiyoyi duk alittun Allah suna mai suna mai sujuda suna bauta mai suna tsayawa inda aka tsaye da su kuma shi ma ɗan adam in sai an lalata mai kwakwalwa babu abin da ke bauta ma wani in ba in ba aka yi ba amma komai ba zai bauta ma dutse ba Ko kowace irin dabba ko wani irin ƙwaro zaka babu shirkai cikin tsuntsaye duk da wani ganin su da kolayen nan da kowa da kowa babu mushriki cikin su babu mushrike cikin dabbobi da alade da kare duk babu mai shirka da Allah babu da bauta ma wani alade yana gani ya fi karfi bauta ma dutse ko ya bauta ma gunki haka kare haka musta haka duk wata dabba da ka sani haka dutse shi kanshi bai bauta ma dan uwa ne to aljanni da ya lalace ya lalata dan adam sai kasance cewa yana yana ba dan adam tsoro ni Allah ke cewa cikin uluhiyya cikin suratul jinni yake cewa ah, يؤذون برجال من الجن وأن كان رجال من الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا Allah ce wa annahu kana rijalun min al-insi kuma ya kasance akwai wasu mazaje cikin mutane ya'uduna bi rijalin min al-jinni suna neman tsari daga wasu mazaje na aljannu fa zaduhum rahaqa sai suka kara mu aljannun girman kai ashe ma mun kai ana yi da mu da mutane sun kyale aljannu suka yi musu haka da su sun gane kuskurensu to amma matsala da mutane da aljannu ne ake ta hura wutar su aljannu gani suka yi suka ce sai kan adam ne musu biyayya su ne musu ɗa'a sai wannan fa za su murahaka sai kara musu girman kai su ranci ashe ba mu kaɗai ba muna iya sa wasu wasu su yi muna biyayya amma sauran dabba don shi aljanna da wuta da Allah ya magana sai ce la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in su karnuka da dabbobi ba abin da ya dame su Allah ya ce zai cika wutar jahannama da aljannu da mutane gaba ɗaya don ranar lahira idan ɗan adam da ya yi shirka da Allah idan aljanni da ya shirka da Allah ya ga dabbobi sun tashi salin alon an bai da su ƙasa fa ya kulu ya laita ni kuntu turaba ya ke ni ma kai kyona da na kasance irin kare yau da na kasance irin irin aljanni irin zomo yau da na kasance irin musa yau Allah ya saka da mu ce haka nan Allah ya sa mu tsaya kuna fa'a yadda Allah ya ce fa in wajhaka lid-dini halifan ka tsaye da fuskar ka ga addini kana mai tsayawa inda aka tsaye da kai fitratan lahi lati fadarar ka san wannan shine tsarin halitta da Allah ya tsara mutane a kai yadda ya tsara duk sauran halittu inda aka tsaye da su haka ya tsara ya tsara mutum ka to ai su dabbobin nan ba su sallah saboda ba a ce su yi sallah ne saboda tasbihi aka ce su suna yi ba ce su azumi ba ne abin da aka ce su yi shi suke yi shirka da aka hana ba su yi shirka ba za ka abin da aka ce su yi shi suke yi don shi dabbobi duk abin da suke ci su ne idan ka je ka nika gari ka kai wahala ka samu gari ka kai ka sorfa ka jaka ka aka kai aka nika ma ka shanya in akuya ta to ta ci halar. ko zunubi ko ɗaya ba ta da saboda mai saboda ta shirka da Allah ba ta zuwa haram baki da Allah tsashin tunan take tsayawa don shi ba ta da aljihu kun ji ai malamai suna cewa idan ka ji yunwa duk abin da ka samu ka ci halas ne haka ne kuka yi ɗan adam amma da sharaɗi kai zan kana takalmi kala biyu kai zan kana da hula kala biyu kai zan kana da wani hili duk wanda adda hili ya sai hili ya aje ƙauyen wa mako ya shigo gonan mutane ya ji yunwa ya ci ya ci haramun an kama shi ana yanke mai hannu amma in ka zan irin tsuntsu ka zan irin akuya baka da shimfiɗa kwana kai zan kana shimfiɗa kwana kai zan kana ɗakin kwana kai zan kana da hula da ka ajiye gida kai zan kana takalmi baka da account ko ina baka da kai aka bauta Allah kake to duk inda ka ga abinci ka ci halal ya halarta kamar yadda akuya take baka da aljihu baka ɗauka ta kai gidanta kuma ka ganta ulkul ulkul ulkul tana wankiya saboda mai saboda mai sa kanta ba ta hawan jini in ka hawan jini shi da ana yake shi yake buƙatar ya ajiye canza mota shi yake bukatar promotion ne ya fito shi yake bukata ya kare ya samu aiki shi yake bukata ya aza bulo ya kai linta ita akuya kawai sai aza mata bulo a kai linta da zo ta shiga shine kuna fa'a lillahi ghayru shirki da bi ita ba ta da ba da wani hami ba ta da damuwa to malamai da suke cewa dan adam idan ya ji yunwa yunwa ya duk abincin da ya gani irin haka ne ba wai yana da kuɗi a ji ya ce wai duk abinci da ya gani na wani a'a ba yana da wani abu ya tsaya kamar yadda dabbobi suka tsaya law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la yazaqakum kama yarzuqu at-tayra tabdu himasan wa taruhu biqanan annabi sun san cewa kun dogara ga Allah yadda ya kamata a dogara da shi da ya azurta ku yadda yake azurta tsuntsu ya wayi gari ya fice yana jin yunwa ko da yake dawa ya koshi amma bai dawowa da abinci ya aji dan adam da aljanu suke ka dawowa da wani abu su aji don shi cikin adam da aljanu kawai ake talaka amma cikin duk alitta Allah babu talaka duk alitta da ka sani ta Allah wadatatta ce cikin tsuntsaye babu talaka cikin dabbobi babu talaka cikin mala'iku babu talaka wanda ya adda talaka shine wanda ke tunani ya ajiye na gobe za ka aka samu talauci za ka talauci ne shi ma na tunani ne amma da 'yan adam duk sun fito da abinci kowa a cida kowa ya koshi ka kowa ya tunanin gobe abin da ke tunanin zan kai gobe wata bata min zan kai gobe amma saboda kana matsalar tunanin zan kai gobe zan aure da iyata watan august ni zai yi aure watan september kana duk tunanin duk dabbobin nan suna aure fa amma gaba ɗaya babu talaka kun babu mai damuwa da sai ya yi lehe babu mai damuwa da sai ya kawo mai kayan taki amma dukkanin suna aure kowa ya tsaya inda Allah ya tsaye sai don haka babu damuwa talaka shi ne ɗan adam shi ma don me domin ya samu kai na tunanin na anjima da tunanin na gobe da tunanin na jibi da tunanin inda zai kwanta da tunanin ya sai wannan gidan ya aje ya sai wannan hili hili uku gare yanzu hili hudu gare account biyar gare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qulu adama mali mali da arewa ta dukiya ta ce dukiya ta ce ni adda filin can na can ni adda gidan can na can account ina na kaza ya cika na kaza ba zai cika ba annabi ta sake laisa laka min malika baka da komai cikin dukiyarka illa ma akalta wa afnaita sai abin da ka ci ka canye kamar dabba ita ma akwai nan ta kakakka da ka ci ka canye kai ma wanda ka ci ka canye shi ne naka aula bista wa ablaita ko kuma ka sayan mutu a jikinka aw tasaddaqta wa abqaita ko kuma wa ambaita a wata riwaya ko kai sadaka ka bashi wato wanda kai sadaka shi ka bar lahira shi za samu ko kuma an baita shi yan wanzu wanda ke lahira za ka same shi don ka ala kulli halin ɗan adam da aljani shi ɗaya ka shirka dan adam da aljani shi ɗaya ka saɓon Allah amma in ɗan adam ya samu wata ɗan adam ya yi wani abu da ita ba mata ce ba ya yi saɓon Allah amma bunsuru duk inda ya ga akwai halarta ya gare shi saboda bai saboda bai shirka da Allah dama shirka da Allah shi ne matsala kada bai da hannu doki duk da ya ga godiya ya yi wani abu da ita halak malak ba zunubi ko daya ba a rubuta ba saboda bai saboda ba a yi takalifi ba bai da wannan hamlin ka ne ɗan adam shi ɗaya ɗaukan ba kai ne abubuwa da yawa إنا عرضنا الأمانة على السماوات والجبال الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما daula Allah ce mun gitta amana da sama da ƙasa da duwatsu ko wani za a ce ga amana ya ce menene amana a ce za a ce ka yi a baka lada za a ce kada ka a in baka yi ba kuma aka hana ka kai a baka zunubi aka hana ka kai a baka zunubi sai suka ce ba su yi kun je da Allah ce ayar inna arbal amanata ala samawati wal ardi wal jibali mun gitta amana da sama da kasa da duwatsu babu da adam ciki kawai sai karsa fa bai baina an yahmilna wa ashfaqna minha da adam kawai wa amala al insani sai kawai da ce shi yana yi kawai shi ya taya yana yi sai Allah ta innahu kana zaluman shi mai tsananin zalunta kai ne jahulan mai tsananin jahilcin kwansi-kwansi ƙarshen lamari ne nushe ya yarda ya ɗauki ya ɗauki wannan amana don shi su ba a yi musu azabar kabari bancin duniya ba su da wani zunubi bancin duniya hawan jini bai kama su bancin duniya tunani bai hana dabba bacci sai kai mai gida ka yi bacci ka kasa bacci kare ya yi bacci ne <laughs> kare ka da ke gadi akwai yadda ka ɗauri ta yi bacci ta duk wasu da wannan kuma in sun mutu babu azaba kabari gaba ɗaya babu mai tambaye ku bar buka kowa ya san bar buka sun tsaya inda aka kashe su ko kai don cikin ka akwai wanda ya kauce rashin za a tambaye kamar rabbuka a gani kai kana cikin su gobe ka cikin su amma shi ba a mai azaba kabari ranar lahira bai shiga cikin rana radda babu inuwa sai inuwa Allah ne na cikin rana an yi kasa kwanya tana da duk babu wannan sai an sa aljanna ko wata kuma babu ita da haka shi gaba ɗaya ya zo zero ya koma zero ya fi mai to ya fi wanda ya zo ya ɗan ji daɗin duniya kaɗan ya koma lahira ya samu matsala don haka dai fitra ta Allah da ya halicci mutane a kanta fa kullu mauludin yuladu ala fitra kowane ɗan adam shi ma ya da dabba take haka aka haihuwa ce kowanne don shi ƴaƴan mushrikai ma da aka tambaye annabi yake Allah ya sa abin da ya halice su akai sai mutum ya balaga ne sannan hankali ne ya kawo a canza mai baba ne ya hana shi yin sallah baba ne ya kai shi wurin boka baba ne ya kai shi wajen bautan gunki baba ne ya kai shi coci baba ne ya gaya mai Allah nan da ka fahimci ɗaya ne ba ɗaya bane biyu ne Allah nan da ka fahimci ɗaya ne ba ɗaya bane uku ne to shine fa abwahu yuhawidanihi aw nasrani aw yumajjisanihi Allah ya tsare mu Allah ya sa da muka samu tarbiyya mu an ba mu tarbiyya mu tsayu akan tauhidi sai Allah ce la tabdila li khalqillahi babu juyawa ga halitta Allah shine dabba in ta kai dabba zaka ganta da dukkan gabbanta kuma yana daukar la tabdila li khalqillahi la nan nafiya ce tana da ma'anar nahiya ai la tubaddilu khalqan lahi kada ku canza halittar Allah halittar Allah yayi kuli akan tauhidi kada ku canza kuma kada ku canza halittar Allah ta zahiri ka ji ai maka tsaga ko ka ji ai maka tatu ko ka ji ai maka wushirya baka da wushirya ko wani abu da yake canza halittar Allah ne Allah yake la tabdila li la babu canji ga halittar Allah kuma in ta koma nahiya sai kasance kada ku canza halittar Allah zalika dinul qayyim wannan shine addini wanda yake daidaitacce kamar da aka saukar da littafin daidaitacce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira zaka littafin da Allah ya sauka suwa qayyiman ne daidaitacce ne addini ma zalika dinul qayyim wannan shine addini daidaitacce tsayayye wanda babu shirka a ciki ne walakin na aksarar nan la ya'lamuna sai dai mutane da yawa ba su san haka ba ba su san tsayawa a bauta ma Allah ka sa rai gare shi ba ji wata hadisin da muka kawo cewa da ɗan adam yana dogara ga Allah yadda ya kamata da ya azuta shi kamar da yake azuta tsuntsu yana cikin kaucewa ga hanya tunanin samun kai hana maka barci tunanin ni gobe tunanin NYSC tunanin sunanka ya fito ciki ko zai fito ko ba zai fito ba dukka ban ma Allah wannan Allah an dabbobi don shi ne su tsuntsayen da dabbobin ba su da damuwa amma dan adam an da damuwa kuma damuwa ɗaya kake yi ba ta canza kaddara ba ta canza abin da aka rubuto in Allah ya rubuto ka samu dubu goma to dubu goma nan za ka samu biyu da ka kana tunani biyu da ka wuce iyaka don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na nafasa ruhul qudusi fi nafsi annaha lan tamuta nafsun hatta ba ma kutiba laha min rizqi fattaqullaha wa ajmilu fi talab yace mala'ika jibril ya busa cikin raina wani nau'in wahayi ne cewa dan adam ba zai mutu ba shi ya samu duk abin da aka aka kaddaro ya samu na arziki ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema ko ka yi fashi da makami ko ka yi kidnapping ko ka saki dukiyar gwamnati ko ka yi kaza to ba za ka samu abin nan da ba kaddaro ka samu ba gaba ɗaya kaddaro da naira kaza da kwabo kaza za ka samu a duniya in ka ga dama shiga wajen sata in ka ga dama shiga wajen halal in ka ga dama shiga wajen haram sai ka ce wani da bai tafi na haramun ba ai na ga bai samu ba ba a ƙaddar ya samu bane ko da ya je neman haram din ba zai samu ba ba mutum biyu ka faɗa ba ko wannan sai ya kashe wani ɗaya ya kashe ɗaya ɗayan ba a nufaci zai mutu ba ne don shi bai mutu ba wannan lokacin zaka kowa da abin da aka kaddaro kuma kowa ba zai wuce kowa ba zai wuce abin da aka kaddaro ba shine zalika dinul qayyim wannan shine addini wanda yake daidaitacce mi kake tsayayye walakin na aksara nasi la ya'lamuna kana ce munibina ilayhi munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Allah ce munibina ilaini kuna masu komawa ga Allah da zukatanku da gabanku wajen bauta kun ga don shi muka ce fa'a in waje haka da Allah ya ce da annabi da mutane ke gaba idan shi da da muni ban ba sai ce munibina kuna masu komawa ga ubangiji ba ya koma ga ubangiji ne ni Allah ce ne da annabi Sulaiman sai ce annabi Dawuda fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab ya kuma ga ubangiji ne wato duk ƙarshen lamari sai yana mai da shi ga ubangiji kuma ku zan haka masu komawa masu mai da labari ga ubangiji ku shine munibi na ilaihi wattaquhu ku ji tsoron ubangiji da nan ku ji tsoron haduwa da shi wa aqimus salata ku tsai da sallah wala takunu minal mushrikeena ku kasance cikin mushrikai ji matsayin sallah ita kadai aka kawo aiki na gabai a cikin nan munibina ilayhi kuna masu mai da lamarin ku ga Allah masu komawa zuwa ga Allah wattaku wannan ba aiki bane ba ganin mutum yayi zuwa a ce mai a ce na mai da lamarin na ga Allah ne shine ya tattaro wannan ba aiki ne na gabbai ba aiki ne na zuciya wattaku ku ji tsoron Allah shi ma ba aikin gabbai ne ba ganin mutum ya ya wahala a ce mai ta tsoron Allah ne tun azumi ta ji tsoron Allah tsoron Allah aiki ne na gabbai amma ta ce wa aki aiki ne na zuciya amma ta ce wa musalla ta ku da sallah wannan aiki ne na mai na gabbai duk cikin aikin gabbai da ake wa Allah da gabbai ba wanda ya kai sallah duk cikin aikin da aka yi da gabbai ma kanu ya rauna shay'an min amali tarkuhu kufran duna sala ko illa sala sabon manzo Allah duk wani aiki da aka yi na gabbai babu wanda suke ganin in ka bayyana ka kafirta banda banda sallah shine muhimmancin sallah kuma ku ji yakin ayat munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikeena ku da sallah ku kasance cikin mushrikai hadisin muslim bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku salah al ahdu alladhi bainana wa bainahum as salata faman tarakaha faqada kafara annabi sallallahu alaihi wasallam yace alƙawarin da tsakanin mu da su bambancin mu da su shine sallah duk wanda ya batta shi ma ya kafirta wa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din in suka yi ba suka tsaye da sallah suka bada zakka sun kasance ƴan uwanku ga addini don haka Allah yace wa aqimu salata ku tsaye da sallah wala ta kunu minal da, fa ku kasance cikin mushrikai duk ni kawo wajen sallah ina ta nanatawa ina ta maimaitawa domin muhimmancin sallah a addini da kuma yadda Allah ya yi muna gamo da katar wannan nahiyar muka rike sallah sai dai ina mu ina 'ya'yanmu in kannanmu da 'ya'yanmu ba su yi sallah ba mu ne mu yau ɗan shekara talatin ɗan shekara arba'in domin da kakka ga ɗan shekara talatin ɗan shekara arba'in a ƙasa hausa da bai tsaye da sallah domin mai gani mun gani ga yayanninmu mun gani ga iyaye da kakanni sun umarce mu idan mutum bai sallah a wasu unguwanni zai iya zama inda mutane ke zama kyama ce aka yi dole sai ya su domin mutane suna kyamar wanda bai sallah to yanzu kai ya matarka tana sallah da ka aure da shekara 18 17 ya ɗiyarka tana sallah ɗan shekara 12 13 ya ɗanka yana sallah ɗan shekara 12 13 annabi cewa ya yi idan ya kai shekara goma bai sallah ba ka dake shi idan baka dake shi ba ka so shi Mashi in ya tashi ba zai maka ladabi ba duk wanda uba ne zai iya duka ne idan ya kai shekara goma da ya sallah ba uba ne bai cincinci ya mai ladabi ba uba ne bai cincinci ya mai in ubanka yana sakaci da ka kana ɗan shekara goma to in ka je kawai baka mai ladabi ba laifi ne ne domin shi ab bai ce ka bi Allah ba na shi ibnu qayyim ce in an je lahira kafin Allah ya tambaye yaran kun wa iyayen ku ladabi sai ya tambaye iyaye kun wa ƴaƴan ku tarbiyya in mun zo cikin suratu suratu luqman za mu ƙara bayani game da wa iyaye ladabi da kuma me yake sa a musu ladabi da kuma inda ake samun inda ake samun sabani da su don haka dai wala wa aqimus salata ku da sallah wala takunu minal mushrikina ka ku kasance cikin mushrikai da ba su sallah kuma da ba su sallah ga wani abu da suke minal na farraqu dinahum wa kanu shi'a cikin waɗanda suka rarraba addinin su suka kasance kungiya kungiya su ne kafirai tauhidi da musulunci ɗaya ne amma shirka ba ɗaya ba ne wannan suna bauta ma duwatsu wannan suna bauta ma bishiyoyi wannan sun sassaka suna bauta mai wannan suna bauta ma lata wannan suna bauta ma uzza wannan suna bauta ma manata wannan suna cewa Allah biyu ne wannan suna cewa Allah uku ne wannan suna cewa uzairu dan Allah ne wannan suna cewa almasihu dan Allah ne duk sauran rarrabu Sana'a a kungiya guda ma sauran rarrabu annabi sai ya ce yahudawa sauran rabu hadisin da ke cikin musa imamu ahmad da sunan abi dawuda yahudawa sun rabu kashi saba'in da ɗaya nasara sun rabu kashi saba'in da biyu wannan al'ummar ta za su kashi saba'in da uku dukkanin su wuta suke in ba ɗaya ba wacce ce ɗaya wadda take abin da nake bisa ni da sahabbaina yau shi duk addinin da za ka yi duk wani abu da aka zo ka ce annabi ya yi sahabban annabi sun yi in annabi bai ba in ba su ba to ka ji tsoron wannan abin ba addini ba ne wa ma lam yakun dinun yawma idin la yakunu dinan al yau duk abin da bai zama ba addini wancan lokacin annabi da sahabbai ba ya zama addini a yau abin da yasa aka rabu aka samu kungiyoyi daban-daban daban kowa wannan mu'tazila wannan khawarij wannan kadariya wannan jabariya saboda me saboda an rarraba an ba abin da annabi yake bisa da sahabbai ne suke bisa da an koma gare shi duk kwata zai tsare kuma duk za a gama daya amma ka kiyaye me da kungiyoyi nan ba na nufin malikiya da shafi'iya da hanabiya da hanabila da zahiriya ba su ake nufi ba ba mazhabobi ake nufi ba wayannan mazhabobi sabanin fahimta ne na addini sabanin fahimta na fassara ne amma dukkanin su in kace inda malikiya menene asali suke biya za ta maka ƙwar'ani da hadisi da maganar sahabi da ijma'i da kaza inda shafi'iya ne su ƙwar'ani da hadisi inda hanafiya su ma haka inda hanabila su ma haka inda zahiriya su ma haka amma fahimta ce take bambanta ka wa'annan mazhabobi na fiqh babu wanda ta cikin kungiyoyi na shi kauli mafi inganci biyar su ba illa bane don mutum yana biyan malikiya ko mutum yana biyan shafi'iyya ko mutum yana biyan hanafiya ko mutum yana biyan hanabila ko mutum yana biyan zahiriya duk ba illa bane illa shi ne kana cikin biyan wannan mazhabar sai ka ga hadisi ingantacce sai ka sai ka kauda ido kace baka biya tai amma asali mataki kamar da Sheikh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ce, na farko yana halatta mutum yayi takalidi ya yi taklidin wani mallami ko wani maza ba wanda bai da ilimi bai kai matsayi ba in ya kai matakai guda uku ne na farko akwai akwai biya taklidi kawai don ni kake kake kake kabbara harama don ni kake fuskantar alƙibla cikin sallah ina fuskantar alƙibla cikin sallah domin an ce istiqbalul qibla da fuskantar alƙibla kaga wannan takalidi kake an ce amma kafi wanda ke tashi don yana ganin jama'a kawai suke shine muqallidi na karshe wanda bai da amfani don da kake kallon gabas kake tsaye ba ko wani gabas yake kallo ba to wannan shi ya lalace domin gobe in ya ga suna kallon yamma zai mai zai kuma yana kallon yamma amma wanda aka mi yasa kake kabbara harama yace ina kabbara harama ne da ne an ce wata kabiratul ihrami da kabbara harama farin farilla wannan bai da laifi ta kalili yayi haka yaji mai ahlar ya ce haka yaji an ce cikin farillan sallah bai da laifi ya ce wancan da ke cewa jama'a suna yi daga wannan sai labin na gaba shine mutaba'a wanda kana yi ne akan dalili yanzu me dalilin ka da kake fuskantar alƙibla Allah ya ce fa aina ma kuntum fa wallu wujuhakum yanzu ka ka fara kama don mi kana kace kabbara kana yukabbiru fiha qa'iman annabi ya kasance yana kabbara tsaye to akwai wata matsala wani mataki na gaba shine na ijtihadi a cikin haka menene hukuncin kaza lokacin corona babu cikin qur'ani babu cikin hadisi yanzu sai wasu malamai ne wanda suka kai su tsaya su yi istihadi shi ma mustahidi babba idan wata matsala ta ɗage mai yakan yi takalidin wani mustahidi na gaba gare shi sai muhammad salih usami ya ce kamar shi idan matsala ta kaje mai sai ta taqalidi ibnu taymiya kaga ko gaba da gaban ta ko to haka haka level level yake makama makama su wa'in abubuwan gaba ɗaya ba su cikin abin da ake ce ma kungiya ba su cikin minan ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an wannan ya bi malikiya wannan ya bi shafi'iyya wannan ya bi hanafiya wannan ya bi hanabila don shi wasu mallaman na ahlus sunna manya manya kamar ibnu rajab al-hanbali suke ganin gaskiya lalle lalle gaskiya tana nan ciki shi kuma su kuma su bai suna ganin a'a akwai gaskiya tana cikin su amma wata ran akan samu gaskiya wajen su kaga su ma dai ba suka suka yi akan su ba in ka ji mutum yana suka akan su to ba zai kawo magabaci da yake suka akan su ba suka akan magabaci babu magabaci ahlus sunna da yake suka a kai, amma ana suka a lokacin da kaga hadisi ingantacce kai matsayin ganin hadisi ingantacce to baka da hujjar biyar hanafiya ko malikiya ko shafi'iya ko hanabila amma in ba haka ba waɗannan mutane shek muhammad bin salo sun ya akwai dalilin da ke nuna Allah ya karɓi aikin su wani minti a duniya sai yi musu addu'a wal arba arba'atil mustahidina in wannan yana yi nan wannan yana yi can wannan ya gama nan wannan ya gama can bancin haka a jima ta karatu a ce qala malik rahimahullah imamu malik ko cikin tafsiri na mun karanta ibnu kathir ne yake kawo malik rahimahullah shafi'i rahimahullah to amma ko su cewa suka yi kada hadisu idan aka ga hadisi ingantacce shine mazhabar su zaka in ka ga hadisi ingantacce ka ci gaba da bin hanafiya ka ga hadisi ingantacce an ce annabi sallallahu alaihi wasallam in yana sallah kana yadau yadahu yumna ala kisra sai ka ci gaba da miƙe hannu to yanzu ba malikiya kai ba me malikiya malikiya shine ka aza hannunka na dama akan hannunka na hagu cikin sallah domin me domin shi imam malik ya rawaito cikin muwaɗa sannan cewa yayi in ka ga hadisi ya inganta to shine shine ta zaka don a gane duk wannan bayani domin a gane biyan mazhabobi baya cikin baya cikin minan ladina qala qulina na makalu shi'a haka biya kungiyoyi na addini waɗanda ba suka ganin mu kaɗai addai ba kungiya ce aka yi domin a dinga sharan masallaci za ka da tare da wannan kungiya a dinga sharan masallaci kungiya ce aka yi domin a dinga wa'azi wata wata ana zuwa kasa kaza jiha kaza ana wa'azi wannan baya ciki in ba kungiya sun ce duk wanda bai shigo cikin mu ba duk wanda bai biyo mu ba duk wanda bai rajista da mu ba daidai yake ba yanzu kungiyar ta zama kungiyar bata ta zama minan na lazina farraqu dinahum wa kanu shi'a amma kawai an yi wata kungiyar sunanta ansaru sunanta izalatu sunanta kaza sunanta jama'atu sunanta kaza wannan kungiyar ne muke yi muna gina masallatai ne muna neman taimako ga jama'a mu gina masallatai sunanta al-yatim da kungiyar ko kuce kullum kula zuwa tafsiri ko shi kungiyar <laughs> kawai a hada a taimaki maraye a hada a taimaki marar lafiya a hada a gina masallaci a hada a fita wa'azi wata-wata a haɗa a fita ko yawa, to wannan ba laifi ba ne abin da adda laifi shine abin da ya karkace ma kitabu wa suna kuma mutane suka yi tsayin su akan haka Allah ya tabbatar maka ne sunaye ya tabbatar maka ne siffofi sai a karkace don shi duk wa'annan abubuwan da ake faɗi su ne irin su mu'tazila su ne irin su kawari su ne irin su kadariya su ne irin su jabariya su ne irin su mushabbiha su ne irin su mu'attila su ne waɗanda suka bi su suka yi kama da su suka anshi kauyewarsu amma duk wanda ya tsaya kan kitabu wa sunna ne ya samu kungiya ta waye ya samu kungiya ta waye wannan yana kasan wata awanu alal birri wat taqwa wannan yana kasan wal takun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari Allah ya sa mu gane sai Allah ya ce kullu hizbin bima ladaihim farihun kowane yanki cikin su yana farin ciki wanda suka raba addinin su yana farin ciki da abin da yake bisa akai wannan shine mallan ayat tana cikin ayoyin da malamai ke jin tsoro da wata da Allah ke ta afa man zujina lahu su'u amalihi ra'ahu hasanan zai yi kana bisa bata Allah ya ta kawaita ma aikin ka kamar daidai kake wannan yana cikin matsala shine kullu izmin bima ladaihim farihun kowane kungiya cikin su yana alfahari da abin da yake bisa wanda baya kungiya ce kahiri ne wanda baya kungiya ce dan bid'a ne wanda baya kungiya ce ba daidai yake ba to wannan shi da matsala afa wan zuyyina lahu su'u amalihi Allah ke yanzu wanda muka kawata mai mummunan aiki ne fara'ahu hasanan ya gane aiki mai kyawo Allah yana tsoratarwa daga irin wannan shine wannan kullu izrin bima ladaihim farihuna zaka in kana bisa gaskiya da magabata ke yi in kana bisa wata fahimta wani ɗan uwanka yana bisa wata fahimta imamu shafi cewa ban taɓa tattaunawa da wani ba face na roƙi Allah ya sa gaskiya a baki ne take Allah ya sa shi da gaskiya in fahimta in bi amma matsala shine kan garewa ƙungiyar mu ce ana zaton wa in tsarar yace tsuntsu ne tsuntsu ne aka ce sanda sanda yace sanda ne aka ce tsuntsu ne ko da aka yi kutu ya tashi yace ko ya ji suka sanda ci tunda kawai ne ra'ayin mu ne ana min min unaizatu in tsaye yake cewa daga kabila kaza nake in ta yi daidai na yi daidai in kuma ta abin nan ta saba ni ma na saba kawai a saba ta dole shine matsala kungiyar mu ita ce daidai ko an zo ko an dawo ko an yi ko ba ai ba ita ce daidai wannan shine matsala shine kullu ibn bima ladaihim bima kawai ko sai Allah ce ne gaba wa idza massanna ضر da'u rabbahum أُنزِلَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فسوف تعلمون sai Allah ya ci gaba da faɗin halin ɗan adam da ɗan adam yake yace wa idza massanna tabugun da aw biyu munibina ilayhi idan wani cuta ta samu ɗan adam idan wani mugu abu ya samu ɗan adam sai su dinga kiran ubangijin su suna mai komawa gare shi in mutum bai da lafiya aka zo ana cewa Allah ya baka lafiya ina amin Allah ya sauwace kini yi addu'a da sauki ya samu aka ce ya ji ke na ji dama ni ne ji dama zai cewa Allah ya bada dama dan cewa kai ayi addu'a to Allah ya baka duniya ce amin amma yanzu sauki ya taho ko kuma na ji dama ni ji dama da kaina shine wa idza massan nasa burun idan wata cuta wata damuwa ta samu mutane da auren bahu sai su kira ubangijin su muni dina ilaini suna masu mai da lamarin su dukkanin shigare su mun karanta yadda ikrama bin abin jahal ne ko da ya shiga cikin jirgin ruwa sai mushrikai suka cewa yau babu abin da ke tsare da ku sai tauhidi to haka dan adam yake yake sun man idza azaqahum min rahmatan sannan idan Allah ya ɗanɗana musu dade idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai a samu yanki cikin su yana shirka da ubangiji ko dai shirka ta babba irin wayancan masu bautan gumaka sai su fito su dinga bauta malaka da uzza su dinga gode malaka da uzza ko su dinga kiran wani Allah suna gode mai ko kuma irin ta ganin cewa dubarar ka tabbaka ko ƙoƙarinka ya baka ko iliminka ya baka duk shirka da Allah ne Allah ya baka dukiya Allah ya baka yalwa Allah ya baka ni'ima Allah ya baka lafiya sai ka dinga mai zuwa gare ka ka dinga ganin cewa kanka ne kai kanka kawwa shine Allah tabaraka wa ta'ala ina fariqun minhum bi rabbihim yushrikun liyakfuru bima ataynahum suna haka ne domin su butulce muna ga abinda muka ba su sai Allah ce faka ku je ku ji daɗin za ku ji na ɗan kaɗan na kuɗin da muka ba ku lafiyar da muka ba ku je ku ji daɗi na ɗan kaɗan fa sauka ta alamun da sannu za ku sani kun ga wannan ƙaci ne ko an ke je ka yi abin da ka ga dama ka yi idan lam tastahi fasna ma shi ita irin eh, shi ne wannan haka mace wuce ku je ku ji daɗin da za ku ji fa sauka ta alamuna da sannu za ku sani ga tambayoyin yadda Allah ya yi am anzalna alaihim am anzalna alaihim sulmanan fa huwa yatakallamu bima kanu له به يشركون وإذا أدخل الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنعون ما الله يكشي أم أنزلنا عليهم سلطانا كم تقسم وتهجة كيف فهو ya بما كانوا به يشركون wannan hujja ita ke musu magana ta ta su shirka da Allah Allah Qur'ani ya sauka su cewa ka ai shirka Allah manzo ya aiko cewa yake kada ai shirka to su mu mushrikan an sauka musu wani abu ne Allah ke tambaye su shi wannan manzo da ya zo da Qur'ani da aka sauka su cewa suka yi abi Allah to ku wani abu ne aka sauka muku da yasa suke kafirce ma Allah Allah shi ne babu sai Allah ce wa idza azaqna an-nasa rahmatan sai Allah ya koma fadin wani hali na dan adam yace idan mu ka dan ma dan adam rahama sai biya sai ya ji dadi yayi alfahari da ita wa in tusibhum sayyi'atun idan mummunan abu ya same su bima qaddamat aydihim da abinda hannayensu suka aikata wannan yana nuna asali shine rahmar Allah asali shine ko ina a zamna lafiya amma abubuwan da ke aukuwa suna aukuwa ne da abinda dan adam ya aikata kamar da can gaba zamu zo Allah ya muna bayani da harar fasadu fil barri wal bahri kila bima kasabat aydin nas kila gobe mu cimma wannan ayat zama me yake nunawa abin da ke nuna shine asali shine zaman lafiya asali shine yalwa da jin daɗi abin da ke samu yan adam na musibu da abin da hannuwansu suka aikata ne na shi Allah ya ce wa in tusibum sayyi'atun bima da ne idan mugun abu ya same su idan mummuna ya same su da abin da hannuwansu suka gabatar idahum tsuna sai kaga yan adam suna yanke tsammani yanzu kafin mu ta suna yin tuka malu mummunan abubuwa da suke samu Allah ya tabbata ma a asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika فمن الله وما أصابك من سيئة فمن وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا أنا أتبت دعا أبين دك سامونا قري دك كاو دك الله ممونا دك كموني وين دك الشبهة نجواني قرآني yana ka hujja da wannan aiki cewa yanzu su irin lagos ba yi sabon allah ba irin port harcourt ba yi kaudu ba yi sabon allah ba irin america ba yi sabon allah ba sai ni ga wani farfesa shi ma gaugaku wanda shi ba farfesan ba ɗan dan yin ba ne amma kuma ya yi sharing kaji gaskiya haka ya rubuta kaji gaskiya akwai illa in mutum da jaba karta addini ba in bai rike mallamai ba kuma illa tana karuwa ga wanda ya yi kuɗi da yawa ko ya zama farfesa ko ya zama babban manomi sai shi ke rudan mutum sai ga kamar shi ma ya kai labarin wayewa mun shi da Allah ya alakar da adawa da samuda sai ce ne fakanu mustafsiri da dukkanin su wayayyi ne yan birni ne dukkanin su masu babbar certificate ne ba kanana bane mustafsiri da ne ba kauyawa bane to matsala in mutum bai karatu addini bai nesa ga boko nayi mamaki in ga wannan professor yayi sharing magana da wannan dan kala ya yayi cewa waɗannan abubuwan na farko sai mu ce Allah bai yi alƙawarin zai jarabci waɗancan ba mu yi alƙawarin zai jarabta ni suratul ankabut ta fara alif lam min ahasiban nasu an yutraku an yaqulu kafarna an yaqulu kafarna an yaqulu me hum la yuftanuna ba a ce za a jarabce su ba waɗancan dama mu aka ce za a jarabta musulmi na ɗaya kenan na biyu mu jarabawa da ake muna domin ta karkare muna zunubai ne ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin hatta shaukata yushafuha illa kanat lahu kafara annabi sai yace babu abin da ke samun musulmi na wahala ko ko rashin lafiya kai hatta da aya da yake takawa su ta kasance tana karkare mai zunubai ne zaka don me zaka kamanta mu da wai mutanen kudu don me zaka kamanta mu da mutanen america don me zaka wai alƙawalin zai jarabce su babu da alƙawalin zai fahimce su kai don shi ni gaya muku illa shi ne kai kuɗi da yawa baka karatun addini ko ka zan profesa baka karatun addini ba bahaushe kafin ya zan profesa ne yake cewa bahaushe ka ya zan profesa cewa kai kaddara musulmi ta kaci in ta tukahiri ta ɓaci kama da kallon profesa sai kan kai ibje kawai saboda me saboda baka tsaka kai karatun addini ba sai kasance jahili ma sama sama ya fika saboda haka babu wanda ya ce wai za a jarabi america saboda wasu imani ba babu wanda ya yake da ta mu aka ce za a jaraba su ana iya aiko musu masifa so daya a shekara masifa so daya a shekara biyu ya yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin maratan aw maratayn domin mai domin su gane su dawo amma a dinga jarabta su da rashin lafiyoyi da bala'uka da ni mu aka ce an ya kulu amanna aka ce wahum wahum la yuftanun don haka kada ku rubu da irin waɗannan ku tsaya ku yi karatu in wani abu irin haka ya rubuɗe maka samu wani malamin ahlus sunna unguwarku in bai sani bai ji tsoron Allah ya samu wani a lokacin jami'a ɗin su in bai sani bai kira wani a jihar su in bai sani bai kira wani a Kano sai tare a Kano sai karshe ne duk kowa da malamin ne so kana samu na ahir kwata ba za a tsaya Abuja ba ko da yawan malaman addini da a Kano sun da yawa a Kano akan ko ina da a Najeriya ta ahir kwata inda ta kamallanta ce a Najeriya ko a Afirka gaba ɗaya. don haka kada wani ya rufe ku cewa wai ba a jarabce su ba a musulmi Allah ya ce zai jaraba su kuma da abubuwan da suke na zunubai wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatuna yanzu idahum yaqnatuna haka dan adam yake dan adam yana saurin yanke tsammani dan adam yana saurin yanke tsammani idan musiba ta same shi idan wani bala'i ya same shi ninka ka ce yanke tsammani ba a so haka ana so dan adam ya kasance cewa baka losing hope duk abin da ka sa gaba kai nan shaidan yana da wannan kwaliti shaidan baya lose hall da aka cewa ya annabi adamu juda ya kima annabi adamu juda aka ɗauki annabi adamu aka sa cikin aljanna aka gwada mai annabi adamu shi aka ce kai ya yaudare ka sai da ya shiga ya yaudare shi ya fito da shi za ka ga ba wanda yake tsoro cikin iyanai ya sai da yawa babanmu annabi ibrahim alaihi salam da ya zo zai yanki dan shi ya aka ya dawo mai ya koma ya jefe shi shi ne khalilur rahman shi ya kai wannan matsayin shi ya kai kaza amma sai so uku yana kai ya dawo kai hatta da annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake shi fi kowa tsoron Allah shi fi kowa takwa wata yana sallah shi ɗaya zuwa ce bai gwada sa'a ya wuce ya wuce annabi yake sai ni shaƙe shi sai da harshen shi sanya harshen shi ya taɓi ya taɓi hannuna sai annabi yake walaula da'watu akhi ibrahim la rabattuhu fi sariyatin min sawari masjid wala yutaf walaula da'watu akhi ibrahim dole na wato akai Sulaiman Hassan to sha dadin kana kana kusa ga wal jibalu wa shadaru da duwa ko masha Allah eh dai eh yace walaula wato akai Sulaiman la rabastuhu fi sariyati min sawari al masjid hatta yatif alayhi gilman ahli al madina yace ba don addu'ar da dan uwana annabi Sulaiman yayi ba yace rabbi bitirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yake ba irin don wannan addu'a da annabi ya yi ba da nasa an ɗaure shi ga wani ginshiki cikin ginshikan Madina har yaran Madina su yi jifa su jefe shi ma'alla shayi shine baya yanke tsammani hatta annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya san daraja tai sai da yake bai in zo in bada sa'a don shi ba duk wani da da kaka inda kake cewa ka ta karfin shaidan to shaidan ya gama da kai bai koma dawa yi gaba da kana ganin cewa ni bi nake na sabo ni kaza daga masallaci sai makaranta na ta karfin shaidan to ya ta karfin ka ne don me domin mutanen kirki ko da yaushe suna neman tsarin Allah daga shaidan dan imamu Ahmad Ahmad ko Abdullahi ah, Salih ko Abdullahi ina kana mai kalima zai rasu yana cewa ya abaci kullu ilaha illallah ya kai babana ce la ilaha illallah sai dinga cewa la ba'adu la ba'adu sai ji tsoro bayan ya kuma ɗaya ce ya abacin ya cewa kake la ila illallah kana cewa la ba'adu bi ji tsoro ce shaɗan ne ya zo nan yake ce min daɗa yanzu su ahmadu bin hanbal an kere yanzu ko an jarabe ka da bala'i ka yi haƙuri an jarabe ka da daɗi ya ƙi kama ka daɗa yanzu a mutu akan sunna an kere yanzu ko da ke ce la ba'adu la ba'adu har yanzu wallahi a'a har yanzu ban kere ba ba sai raina ya fita to haka ya kamata ya kasance cewa shi shaɗan haka yake kowa ta yi yake ne imamu ahmad bayan ya zama zuwa abin da zai tafi sama da ayo shi da musiba ta same sai yanke tsammani ba a yanke tsammani yadda ake sai a kai rashin lafiya ce kaka ce ni na san Allah ya riga ya gama da ni haka a'a sai ta roƙo Allah ya baka lafiya in talauci na kai ta roƙo kakka yanke tsammani don shi Allah ya ce aya ta gaba sai mala ta ce mu tsaya aya ta gaba Allah yana gaya yaro ne ya da kakka yanke tsammani in talaka aka yi ta kace kai kan taka ta ƙari a aka yi ta roƙo awalam ya anna Allah yasudu rizqan liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir insha Allah nan za mu tashi gobe abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu nada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke iya ansawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam menene hukuncin wanda ya sallama sau uku a sallah sallama sau uku a sallah bata inganta ba mazhaban malikiya ce kana cikin musallama gefen ka na dama maka wali man ka yi ma kai gefen ka na hagu amma abin da ya inganta ga sallama daga annabi sallama kala hudu ce kala ta farko shine assalamu alaikum wa rahmatullah gefen dama assalamu alaikum wa rahmatullah gefen hagu wannan ita kadai ce babu sabani a kanta ita kadai ce babu sabani a kanta assalamu alaikum wa rahmatullah gefen dama assalamu alaikum wa rahmatullah gefen hagu akwai mai jimata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gefen dama assalamu alaikum wa rahmatullah gefen hagu akwai wanda suka tafi a kanta kamar irin shek nasir albani da wasu sun tafi a kansu kanta imam nawawi yana ganin bid'a ce yin ta yace lalle lalle bid'a ce ke banci gefen dama da wata katuhu ba ce ba gefen hagu bid'a ne saboda bai sai da hadisi guda da yanzu ya zo a wasu nuskoli da katuhu inda yazo gefen hagu ba katuhu faduwa ta yi kawai ta faɗi a cikin nuskar haka imamu sana'ani shi ma yace cewa faɗuwa ta yi a cikin wata nusoyi za ka cewa wa katu gefen dama da wa babu wa katu gefen hagu shi ma akwai waɗanda suka tafi akan haka sannan akwai assalamu alaikum wa rahmatullah gefen hagu assalamu alaikum assalamu alaikum gefen dama shi ma hukunci ɗaya da wancan na biyu akwai wanda suka tafi ana yi akwai wanda suka tafi a ne kamar irin su imamu nawawi akwai ta hudu cewa assalamu alaikum ana fara da gaba a yi gefen dama a kare hagu ita kuma ta zo ne a sallar nafila zuwa haka ana yin ta a sallar farilla ita ma sabanin malamai ne akwai masu ganin ana yin ta a farilla zuwa abin da zuwa nafila ana yin a farilla akwai masu ganin a sallar farilla kawai ake yin ta don haka sallama wadda kanar nafila kawai ake yin ta sallama wadda ta inganta wadda ba ta da iskali shine assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah amma yin uku wannan bai inganta cikin hadisi ba wallahi ta'ala salam Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana mai albarka malam na je masallaci ban samu sallar isha'i ba ko da na je ana tarawih sai na bi liman da ya sallame sai na tashi na cika raka a biyu malam ya ya hukuncin sallah Sannan ka lafiya da ke mai fa'ila yana biyan mai nafila mai nafila yana biyan mai fa'ila mun sha faɗin dalilan da ke nuna haka kuma wannan cikin ah, mazhabar shafi'iyya ana yi mazhabar hanadila ana yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ah, an yi haka lokacin shi mu'azu yana sallah tare da shi ya koma garin su ya yi sallar isha'i ya yi sallar isha'i tare da annabi ya koma garin su yana nafila mutane na biya ta yi. mutane na biya tai fa'ila sannan annabi sallallahu alaihi shi ma yayi haka wajen yaki yayi sallah raka'a biyu da mutane ya zamna su tafi ya wasu su zo ya koma raka'a biyu da su wani lokaci yayi sallah raka'a daya tashi su tafi wasu su zo su yayi sallah raka'a daya da su duk yayi don haka yana halatta mai farilla ya bi ne mai nafila mai nafila ya bi mai farilla akan kauli mafi inganci wanda ya je an gama sallar isha an gama sallah isha ya samu tarawih raka'a biyu yayi ya cika raka'a biyu sallah ta yi wallahu ta'ala a'lam ne ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara malam lafiya da ikhlasi malam tambaya ta akan sallar tarawihi hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wa sallam bai wuce raka'a sha ɗaya ba amma malam inda nake sallah suna yin raka'a sha uku to malam ne ya shawarar da zan bi zan bi su a cika sha uku da ni ko zan yi sha ɗaya in zama na. Ka cika ai sha uku da kai yafi akwai hadisin sha uku kuma ya inganta a cikin sunan ya bai dawo da annabi sassan bai taɓa ƙara a kan raka'a goma sha ɗaya ba amma baya halatta a ƙara a kan raka'a goma sha ɗaya mazhabar jamhurul ulama mazhabobi guda hudu duk sun tafi yana halatta a ƙara ibnu taymiya ibnu qayyim bin baz usaimin lajina da'ima duk mafi yawan malamai duk sun tafi yana halatta a ƙara sannan akwai hadisai na sha uku ingantattu ne sai dai na sha uku ba cikin azumi ba ne akwai hadisi na sha biyar ingantacce cikin sunan abi dawuda sai dai bai ce cikin azumi ba to amma in ka yi sallah bayan liman tana iya sanya raka'a biyu da ake na farko su kasance nafila ce ta isha'i saura kuma sai su kasance raka a goma sha ɗaya inda ake sha uku ɗin za ka kaji su a yi sallah tare da kai ba laifi ba ne wallahu ta'ala wannan ce assalamu alaikum malam menene hukuncin haɗa kafafu da mata suke a cikin sallah sabani yadda maza ke yi malamai suna cewa mata kada su buɗe kafafunsu sosai domin sun buɗe kafafu ana gudun wani abu ya sauko amma matse kafafu a matse guda biyu babu dalili akan haka don haka dai ba za su buɗe kafafu yadda maza suke budawa ba wallahi ta'ala Allah Allah ya ƙara ma malam lafiya da azaran mansa da sauran musulmi baki da malam don Allah wace hanya zan bi domin rabuwa da matsalar na'i. wannan abu ne wanda ke damun da yawa daga cikin matasa na'i shi ne mutum ya sa hannu ne ya fidda mani ko ya sa wani tashin jiki ne ya fidda mani daga gare shi wannan abu haramun ne Allah ya ce uh, wallazina hum uh, li furujihim illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman wa wara'a zalika fa ulaika humul adun za ka fitar da mani ba ta hanyar matakka ba ko ta hanyar baiwarka wannan wuce iyaka ne kamar wannan ayoyin suka yi za ka sanin cewa haramun ne na farko yana yana tafiyar da haka na biyu kokari ka zama namiji mai ana ma kanka abin da kake so na shawa wannan istina'i yana da addiction yana biya wani sai yayi aure ya kasance yana irin wa'annan abubuwa da mutane da yawa kuma shi ke sa mutane su yi aure su kasa biya ma matansu su bukatun su wanda ke istina'i suna samun rauni na zama namiji suna samun wasu suna rasa samun haihuwa ma gaba daya wa istimna'i yana kaiwa inda yake kashe mutum istimna'i yana sa low sperm count ya kasance cewa mutum gaba ɗaya baya iya yi masu ciki sai kasance an samu matsala sannan yana haifar da rashin lafiya ta kwakwalwa yana haifar da rashin lafiyoyi daban-daban daban don haka ka ji tsoron Allah ka daina ka tuna waɗannan rashin lafiyoyi ka tuna Allah kai ta addu'a Allah ya sa ka daina shi abin da ke kawo istina'i daɗewa ba a yi aure ba ya kasance kana da ikon aure ka yi aure da wuri sai ya kasance cewa ba ka yi istina'i ba Allah ya raba ka da shi da duk waɗanda Allah ya jarusa da irin wannan wallahu ta'ala wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam yau kwana ya buge ni bayan na gama tsawo ina farkawa sai na ji ina jin kishin ruwa sai na tambayi wani na kusa da ni ko an yi kiran sallah sai ce a bayan na sha ruwa kenan sai na ga ana ikama to malam ya matsayin azumina azuminka azuminka yana nan in ka yi tsammani in ka yi tsammanin dare ne ka sha ruwa wanda ya tsammanin dare ne ya sha ruwa ko wanda ya tsammanin rana ta faɗi ya sha ruwa akwai azumin su akwai hadisin asma'u da ke cikin sahih bukhari ko wanda girgije ya kara suka sha ruwa suka sha ruwa <laughs> suka sha ruwa gigide ya jaye suka ga cewa labata ba fadi ba annabi sun san ya tabbatar da akwai azumin su sannan akwai ka'ida aslu baqa'u ma kana ala ma kana idan idan dare ne ka kwanta kai tsammanin dare ne in dai baka wuce iyaka ba in dare ne ku dare ne haka in yini ne yini ne zashi baya halatta ka sha ruwa sai ka tabbatar da rana ta fadi an ce mu tsaya nan ta kan shiga wannan zai shiga ayi bismillah sai tambaya ta karshe wanda ce assalamu alaikum Allah ya kara mu hikima da fasaha ko sai a ba ni direba ne daga sokoto zuwa lagos ko ya halatta in aje azumi idan ina tafiya shek muhammad bin salim usaimin ya ce direbobi masu sana'a su tafiya yi, su ya za su yi da kuma kane minkum mariza na wala sufai zai ajewa in ka ce fa'idatu min ayyamin ukhar shi bai da ayyamin ukhar shi kullum sana'a ce daga nan zuwa lagos zai ka tuka mota babu kwanakin da ba ya yi ya zai sai shi ba misalin sai yana halatta su aje sai su ranka lokacin sanyi saboda mai saboda maksudin shari'a na aje domin a samu sauki to sun da kullum bisa hanya suke akwai wannan wahala shari'a ta zo musu da sauki shine su aje sai lokacin da azumi zai wahala in suna da hanya sai su ɗauka su yi wannan lokacin su ma dai su samu saukin da ake so su samu maka yana halatta ka aje wallahi ta'ala shikenan ayyuka mun yi magana a ah, neman tallafin marayu kuma na yi muku magana idan malam hassan ya zo za mu ji cikakken bayani gare yi a zuwa bayani da ya faranta mai rai mun taimaka ma mutum ashirin da dubu kaza kaza mun taimaka ma mutum talatin da takwas da dubu kaza kaza an taimaka ma mutum kaza kuma na gaya muku a waccan shekara shawarar da aka yi shine an taimaka ma 'ya'yan waɗanda da su ake da awa shekara da shekaru da suka wuce akwai waɗanda karantarwa suke yi wanda irin wannan tafsirin suke sonar su an manci da 'ya'yansu akwai wanda alaran manci suke akwai wanda aikin agaji suke akwai wanda cikin kwamiti suke wanda yake da su ake ta harkoki kuma ba wai namu ba kwamitin ba ba namu muke ne na duk jihar sakkwato wanda muka sana ina harkokin da su muka ɗi daga gudun wa'ina muka iyawa muka tallafa ma abin yana yana kawo min kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi abin ya burge ni sosai za ku kusan mun ce za mu fara an su taimako ran alhamis to za mu an shi taimako abubuwa guda biyu kacal ko kuɗi ko tufafin da ba su ji jiki ba tufafin da su ji jiki ba ka kawo muna walakin bi akhirihi illa an tubni ruhihi rigar da kai ma an baka baka karba sai dai ka sha tukar kalli mutum ka shi ka ba wannan ba irin wannan ba ka kawo muna dama dama za mu ba marayu ne kuma duk abin da za mu ba marayu za mu ba na mu taimako marayu za mu baiwa ko kuma na yi haka ne ha marayu ne ko ko wata lokacin marayu ne marayu ne marayu ne za mu baiwa duk abin da za mu baiwa wanda zai kawo taimako zai iya zuwa nan wajen tafsiri ya bayar sannan kuma zai iya ba waɗannan mutane ko ungo su yake mala hasan mu'azu kai tsaye abin ka kowa zai iya ba mala hasan mu'azu wanda aka taimako da yawa shi ne shugaban kwamitin ma gaba ɗaya sannan zai iya ba malam yusuf imam malam yusuf imam tashe kowa ya gani zai iya bashi zai iya ba malam siraju abubakar malam siraju tashe kowa ya gani kun san shi dan zai iya ba malam maniru shehu malam maniru tashi hmm. sannan zai iya ba malam ismaila liman da malam ismaila liman kuwar gani zai iya ba shi zai iya ba malam bashir kankani malam bashir kankani ko da zama kai tsaye kai tsohon malam ismaila malam kashi wani yana gana sabu dawa adam wata bude ke zai yaba malam usman wa basko wani shi kama tafsiri mai da rage wani usman ya kare ka ta shi tsaye bayan shi ya kare ka to wa'annan kowa ya iya ba su an ce musa a zuban wani kawai kila mun yi maganar nan aka sa a rediyo wani ya turo mini ya turo mini text message kowa bai ce don Allah a sa account da wa'in su ba su zuwa nan domin su ba su ga zuwa ga account zuwa gobe malam bashir ya sa an ce buɗe account ɗin imamu malam in an buɗa ka kawo mana sai musa shi da an buɗa sai a kawo sai mu saka in ba a same shi ba kuma sai mu sa wani wanda aka samu insha Allah amma gobe za mu ga yamma jama'a ga account da wanda suke nesa da wanda suke gani nesa wanda za su sa tallafi sai mu ce wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah